الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 yau na yau sha bakwai ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tasirin ilmin nafe yau za mu tashi shafi na ɗari da talatin da biyu wa min adabi talab bismillahir rahmanir rahim daga cikin ladubba na neman ilimi siffantuwa da ainihin tsantseni ana son ɗalibin ilimi ya zama to mai tsantseni wajen al'amura shi wara'u ga lugar larabci an samo shi ne daga wari'a yari'u an ciro shi daga mada na wawun ra'un ainihin wari'a wanda ke nuni akan kamewa da kuma ainihin damkewa ma'ana a cikin loka shi ne kamewa shi ne kamewa daga abin da bai kamata ba mutum ya kame ya bar abin da bai kamata ba misali ana cewa tawarra a kula wane ya yi tsantsaini abi ma'ana ya ji nauyin yin ayyukan kaza ma'anan warau a nan wajen shi ne kiyaye dokoki jin tsoron Allah amma wara'u ga istilahin malamai shi ne mutum ya bar abin da ke sa shi shakka duk abin da ya ga mutum ya ga bai natsu da shi ba ba shi da wani kyakkyawan hujja a kansa ya bar shi kawai da kuma mutum ya kore duk abin da zai aibanta shi ka kore abin da zai aibanta ka in ka san wannan abin ko da halal ne shi ko da abin halal ne amma idan na yi shi zai aibanta ni mutum ya kore shi misali mutum ne babban malami sai ya yi zanzaro ya sa ya sa kwat an gani babban malami ne ka gani kaga ai sanya ainihin kwat halal ne ko da sanya ainihin kwala duk bai haramta ba amma an babban malami ya sanya shi sai a kalle shi kamar wani bayahudi an fanci wannan ai to mutum ya bar wannan dan ya san cewa yin haka ɗin duk da halar ne zai aibanta shi ko a ganshi babban malami ne amma yana tafiya babu hula kuma ya sa kananan kaya abin da ya aikata ba laifi bane amma kuma matsayin shi za a ce gaskiya malam wani na da nutsuwa kuwa anya malam wani lafiyan shi kuma ji wannan aiki. ko ko misali yanzu a ga malam a ga akar makallahu ya falle da gudu a titi ya sa tracksuit ya sa tractor yana ta gudu akan titi kuma babban shehi ne gashi nan kaga abin da ya aikata ba laifi bane yana cikin tafiya wani ja malam labiya kuwa ko dai dan Kano ma wani zai ɗauka ko ɗan basir ne dan abin nan kuma alhali malam yana so ya jijjiga jini yadda ya ga kowa na jijjiga jini misali irin wannan a ga malam ya falle da gudu a titi ya sa tracksuit ba laifi ba ne ya halatta amma kuma zai iya aibanta shi inda wani ya aikata wanda ba malam ba ba matsala ba ne amma in malam ne sai a yi ta ganin abin wani iri haka gashi nan kuma ji wani ko to irin wannan shine mutum ya bar duk abin da ya san zai aibanta shi ko da ba haramun ba ne shi yana daga cikin wara'u kuma mutum ya yi riko da abin da ya fi aminci idan akwai abin da yake daidai ne akwai kuma abin da ya fi zama daidai sai mutum ya yi riko da abin da ya fi zama daidai to wannan ya zama to mai wara'u kuma mutum ya ringa ɗaukar rai ga abin da ya fi kewayewa idan misalin akwai al'amura malamai sun ce za ka iya yin kaza za ka iya yin kaza to amma kaza ya fi dacewa to mutum ya ringa ɗaukan kanshi zuwa ga wannan abin da ya fi dacewa ɗin shi kuma wara'u har ila yau shine nisantan shubha duk wani abu wanda akwai ɗan shubha a cikinsa mutum ya nisance shi ko mutum ya ringa kulawa da duk wani abu mai hadari ya bar shi al'allama ibn al-qayyim ya yi ta'arifin alwara'u da cewansa barin abinda ake tsoron cutarwar shi a lahira wato abu ne wanda ana jin tsoron zai iya cutar da mutum a lahira mutum ya bar shi in mutum yayi wannan yana da wara'u daga cikin mafi dunkuluwan ta'arifi ga kalmar wara'u shine maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga cikin kyawun musuluncin mutum barin shiga abin da babu ruwan shi idan mutum abin abu bai shafe shi ba mutum ya yi watsi da shi an gane idan ya zamanto kana shiga cikin abubuwan da ba su shafe ka ba za ka zama da mutuncin kanka to ko idan ka zubar da mutuncin kanka baka da wara'u an gane ku ina so in san menene wani ke ci a gidansa ka ringa leƙe ta windo kana so ka ji menene ake tattaunawa wani da matar na suna suna yawan dariya da dare me suke tattaunawa Ka duk wannan wani abu ne wanda bai shafe ka ba kuma da za a gano kana yi to za ka zama to mutuncinka ya zube ga baki daya ko ka ga mutum yana fita kullum ya yi kwalliya ka ce wallahi sai na ga inda za shi me shafe ka da wannan to ire-iren wayan abubuwan da ba su shafe ka ba ka sa ido a kan shi to irin wannan yana zubar da mutunci to shine aka ce wannan shine wato a dunkule fasaran wara'u a gane mutum ya bar abin da bai shafe shi ba abin da ka san in ka aikata shi zai zuban ma da mutunci ai abu firdaus wannan hadisin ya tattaro ma'anan wara'u a cikin kalma ɗaya shi hadisin ya gami mutum ya bar abin da babu ruwan shi na magana duk magana da kasan bai shafe ka bai shiru a kan shi haka nan kallo in mutum ya ga wata mata aure tana wucewa kawai sai kura mata ido ya shafe shi mata shi ce mai haɗa shi da kallonta ta so haka ya kauda ido daga gare ta don ta shafe shi ba idan ko ya ci gaba da kallanta har matar ta gane yana kallanta mutunci ya zube ko ba ka bane to saka abin da bai shafe shi ba na ainihin magana da abin da bai shafe shi ba na kallo da abin da bai shafe shi ba na sauraro wato mutane suna tattaunawa ba su so ka ji su ba kai kuma sai ka sa kunne dole sai ka ji shi ma wannan ya nuna baka da tsantseni da damka mutum ya damke abin da bai kamata ya damka ba ya ga wata budurwa tana sayar da gyada ya kama hannun ya dauke ta kaga wannan abin da ya aikata wato ba mata shi bace ba shi da ikon ya kama ta kuma ya sa hannu ya kama ta wannan ba shi da tsantseni ko kuma tafiya mutum ya taka zuwa ga inda bai dace ya taka ba ba shi da wara'u Haka nan, mutum ya ringa tunanin abin da bai kamata ya tunani ba duk wani tunanin da ka yi wanda bai dace ba shi ka da wara'u sa'irin harakat eh ka dinga tunanin da da ma a ce zai saki matar shin aura shin wannan ya shafe ka me ya hada ka da matan wani har kake sa hankali da ba ya sake ta ka aura to wannan tunanin abin da bai kamata mutum ya yi tunani ba an gane wannan ko shi ma wannan yana daga cikin rashin wara'u a ce mutum ba shi da wara'u da sauran motsi na zahiri da na koyi هذه الكلمة الوجيزة wannan kalma takaitacciya a wannan hadisin kafiyatin mai isarwa ce mai warkarwa ce ga tarifin wara'u yana daga cikin dunkulallin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda in an buɗa zai ba da ma'ana mai yawa akwai daga cikin malamai wanda ya yi tarifin wara'u Shi ne mutum ya bar duk wani abu wanda akwai shubha a gare shi in abu akwai shubha abinda bai da tabbas kawai kai watsi da shi ka aikata abin da yake da tabbas ka bar abin da bai shafe ka ba ka bar duk wani abu wanda yake fadala in an ce abu fadala misali akwai abin da mutum ke bukata wanda lalle yana bukatar shiga rayuwar shi akwai abin da ya mishi yawa to in in mutum ya yi amfani da daidai abin da yake bukata sauran abin fadalat ne an gane wannan aiki. mutum ya dafa abinci daidai da inda zai iya cinyewa in ya dafa daidai da inda zai cinye sauran ya zubar a gona yaya kaga yayi banna to komai mutum ya ringa shi daidai ruwa daidai kurji duk abin da ya dan wuce wannan ka aikata shi baka da wara'u ba wai kai haramun bane ba dan an ce mutum bashi da wara'u ba ana nuna ya aikata haramun bane an gane ko mutum ya gina gida ya fi karfin abin da yake bukata akwai wani bawan Allah da ya gina gida gidan nan za a iya sanya mota 20 a cikin gidan an gane wannan ko ga dakuna, dakuna, dakuna, dakuna amma yaran shi nawa yaran shi biyu yaran shi biyu ne kawai amma ɗaki ne ka gida ne mai girma iya ganin ka yaran shi biyu sauran wuraren sauran dakuna mai zai da su abin da ya aikata wannan ginin da ya bai haramun ba dukiyar shi ne amma za a ce ba shi da wara'u saboda ya kamata in zai yi wannan gini ya yi gini daidai da bukatun shi an gane in kai gini ma irin wannan to za ka buƙaci ma'aikata da yawa eh sai ka yi ta neman ma'aikata masu shara ma'aikata masu kaza masu kaza wani lokaci a ce bulon guda talatin sun fashe shi ke na kai ta bautan gida kuma gashi ba ka zama a cikin wayannan dakuna amma gashi nan ta kullum sai ka ji an ce wani abu ya faru a gidan a ce fumbo ya fashe a can a ce me a ce da sauransu aka nan ba zai haramun kai ba haƙƙinka ne amma kuma da ba kai hakan ba da ya fi da ka yi amfani da dukiyan ga wani abu wanda ba wannan ba da ya fi ina iya tunawa ko ta ɗaliba a makarantarmu yarinyar tana yawan zuwa lacci sai a buge ta to shine aka matsa wai mai sake yawan zuwa lacci a halin ku nan kusa ta ce gidansu yana da girma ne sosai baban ya sayi wani gida ne mai girma matar shi ɗaya to kuma kullum da safe za a ce sai sun share nan sun gyara nan sun yi mofin din nan sun yi kaza to gidan ya musu girma ne baban ma yi tunanin cewa zai dan sai da gidan ya sai gidan da bai kai wannan girma ba saboda hidiman gidan ya yi yawa ina fata gani, to irin wannan yakan faru wato hidima ya maka yawa kuma kai ka dauko kanka wannan hidiman an gane wannan mm. ba hushe na cewa in ka ji gangami kuta me da magana ko da sauransu to zaka in abu ya girma da ya yi girma da yawa to ka ka dauko kanka aiki ne da sauransu na'am kai ta wata fassara daban kuma bawa ya bar abin da babu laifi abin bai da laifi saboda tsoron abin da akwai laifi wannan abin da aka ce babu laifi a hankali ka raka shi laifin zai zo to mafi alkhairi mutum ya bar shi kawai hmm.

sai suka tattaro al'amuransu suka yi ijma'i akan laluran yakan su cewa lalura ya kama dole sai an yake su lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya faɗi maganarsa shahararriya wallahi da sun hana ni akala da suka kasance suna bayar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi da na yake su akan hana shi da sun hana da dan igiyar da ake daura rakumi wanda a ce zamanin annabi suna bayar da shi sai ni suka hana ni wallahi sai na yake su in ji abubakar saboda na'am wa hina qala lahu umar radiyallahu anhu lokacin da umar ya ce masa radiyallahu anhu kaifa tuqatilu an-nasa yaya zaka yaki mutane ya Abubakar qala rasulullahi sallallahu alaihi tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce an umurce ni in yaki mutane hatta har sai sun ce la ilaha illallah eh kuma lalle annabi Muhammad manzo Allah ne duk wanda ya faɗe ta ya tsare dukiyarsa da jininsa daga gare ni sai dai akwai haƙƙinta hisabun nan zuwa ga Allah azza wa jal kaga wannan hadisin Umar ya kawo cewa manzo Allah ya ce an umarce ni yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah kuma muhammadu rasulullah to ai wayannan mutane wanda suka hana zakka ai sai kalmar shahada sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai umar ke cewa to yaya za ka yi ka yaƙe su da manzon Allah ya ce faman qalaha asama minni malahu wa amalahu ah, wa damahu annabi ya ce duk wanda ya faɗe ta ya tsare dukiyarsa da jininsa daga gare ni masu hana zakka ai sun faɗe ta to yaya za ka yi ka yaƙe su don sun hana zakka an gano wani ko sai abubakar ya ce radiyallahu an ya ce wallahi wallahi da sallu zan yaki wanda ya bambanta wanda ya rarrabe tsakanin sallah da zakka ai Allah cewa yi waƙi mu salata wa atu zakata Allah bai rabe ba to tunda ko su sun rabe wallahi zan yake su da wannan abubakar ya to nan ne abubakar ya rabe ya istinbadi a kai na cewa lallai sai ya yaki wayannan mutane an gano wannan ko ya ce fa'in na zaka haƙul mal ya ce domin lalle zaka haƙƙin dukiya ne dole ne in mutum na da dukiya wanda ya kai nisabi sai ya ba da zaka khudh min amwalihim sadaqa biya wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum na fi amwalihim haqqun ma'alum lis wal ma'arum so aka zaka haƙin dukiya ne dole sai an ba da shi in suka hana wallahi sai na yaƙe su kuma inda ya dogara aka ce da a ce abubakar ya san hadisin nan kuma wanda manzo Allah ya ƙara yin bayani akan wannan fiye da wannan shine hadisin da Allah ke cewa umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu zalik aka mumin ne dima'ahum wa amwaluhum kun gane wannan ai haka wannan hadisin ya fito karara ya nuna an umurce din yaki mutane har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzo Allah ne su tsaye da sallah su bada zakka idan suka aikata wannan sun tsare nan su gare mu da kuma su kaga wannan ya nuna sai sun yi sallah kuma sun yi me sun yi zakka to idan ba su yi ɗaya daga cikin wannan ba sun tsare su sun tsare su ba su tsare ba an gane wannan ayi to wayannan bayan Allah sun hana zakka kaga wannan hadisi ya nuna a yaƙe su amma shi abubakar wato bai san da wannan hadisin ba Kasancewa bai san da wannan hadisin ba sai tsaya ya yi baɗi ƙarƙashin wancan hadisin cewa kawai zakka haƙƙin dukiya ne duk mutum bai baya ba wallahi sai ya yaƙe shi an gane wannan ya ce tun da dai zamanin manzan Allah ana bayarwa yanzu suka hana ni to wallahi ba zan kyale su ba to kuma a baɗin abubakar sai zama daidai bai san da nasin ba amma sai istinbatin shi ya zama daidai da nassi an gano wannan ai sai ya zama to bai yi kuskure ba to shine malamai suke cewa abubakar Allah ya bashi firasa Allah ya bashi hangen nesa ya bashi zurfin tunani da kuma zurfin ilimi fiye da duk sauran sahabbai ibnu taymiya Allah ya masa rahama yana cewa wato a cikin sahabbai gabaki daya kowane sahabi yayi ya yi kuskure amma kuskuren abubakar kaɗan ne sosai bin nisba da na umar kuskuren umar kaɗan ne bin nisba zuwa na usman kuskuren usman kaɗan ne bin nisba zuwa ga na aliyu wannan ke nuni akan cewa ilimin ilimin abubakar ya dara ilimin umar an fahimci wannan ai saboda shi kurakuran shi kaɗan ne bin nisba zuwa ga sauran wannan shi ne abin da malamai suka faɗa kan haka kuma ya ce sai dai inda haƙƙinta sai umar ya ce ya ce wallahi ba wani abu bane face na ga Allah subhanahu wata'ala ya buɗe kirjin abubakar zuwa ga yaki abubakar ya riga ya natsu cewa sai ya yi yakin nan sai na gane cewa lalle wannan yakin gaskiya ne sai na goyi bayan abubakar aka yaƙi mani in zaka sannan sai suka shagaltu bayan haka da yakan wanda ya yi da'awan annabta eh bayan an yaki masu hana zakka wanda suka dogara da doron nasu alkur'ani ko min jim sadaka ko cewa su ba za su bayar da zakka ga abubakar ba saboda zakka an ce ne a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah Allah ya ce a ba khudh min amwalihim sadaka aka ce ya rasulullah ka karbi zakka daga dukiyoyinsu saboda haka tunda annabi ya rasu yanzu zakka ba wajibi bane su bayar shine Abubakar ya nuna wallahi tallahi zai yake su yana Abubakar na nuna cewa zakka zamanin annabi dole ne a mika mai bayan annabi ya rasu wanda yake kan kujerar manzon Allah din khalifa bayan sa shi zai ci gaba da amsan zakka idan har aka hana to duk wanda ya hana za a yake shi sahabbai suka zo suka ijma'i akan haka an da wannan ko yawwa to saboda haka sai suka shagalta bayan wannan da yakan wanda suka yi da'awan annabta misalin irin su musailama al da saja matar shi aka samu annabi da annabiya an gani hmm. wa min kulli shay'in ja'alna zawjayn ko khalaqna zawjayn an gani wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kowanne abu mun shi kashi biyu akwai annabi akwai annabiya ko kamar yadda akwai duhu da haske ko akwai lafiya da rashin lafiya talauci arziki akwai positive akwai negative sannan akwai annabi namiji akwai annabi ya mace to haka aka samu zamanin bayan annabi ya rasu zamanin abubakar sai gashi an samu annabi mace annabi namiji annabi ya mace wanda ba a taba samu a zamanin da ba an gane yayi to saboda haka Allah kuma ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ba mu taba aikowa gabanin ka ba ya rasulullah face mazaje da muke musu wahayi ba mu taba aiko mace ba in kuna so ku san wannan fasalu ahla dhikr ku tambayi ma abota ilimi in kuntum la ta'lamun idan kun kasance ba ku sani ba fa Allah ta'ala bai taba aiko mace ta zama annabiya ba amma bayan annabi ya bar duniya sai gashi wai mace ta zama annabiya annabiya saja wa ya zila ko da ji babu ko musailama al-kazzab da saja da kuma aswar bin zaid al-ansi sai Allah ya isa wa musulmi sharrin su sai suka ci gaba bayan haka a wajen yaƙan sauran masu ridda sannan kuma suka shagaltu da yaƙar rumawa da wasu su su sahabbai a cikin tsakiyar wannan suna kan kalma ɗaya dukkan su gaba ɗaya kansu a haɗe yake ba su da bambancin aƙida ba su da bambancin manhaji a cikin duk sauran usulun din, sahabbai ba su da saɓani eh duk da cewa akwai saɓaninsu a cikin wannan lokaci a cikin furu'a na addini suna da bambancin fahimta kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah hukunce-hukuncen azumi hukunce-hukuncen zakka aikin hajji suna da bambance-bambance amma abin da ya shafi aƙida ba babu wani sahabi dan khawarij babu wani sahabi dan shi'a babu wani sahabi dan jabariya babu wani sahabi dan qadariya babu wani sahabi ba mutazili babu wani sahabi sufi babu wani sahabi qur'ani dukkan sahabbai gaba ɗaya salafiyun ne su dukansu gaba ɗaya ahlus sunna ne ba a taɓa samun wata mummuna akida an ce akwai sahabi a cikinta ba A gane duk wayannan akidun da a ce an samu a cikin akidun na an samu wasu sahabbai da shi kenan da sai a ce to shi ma wannan akida tun da sahabi wani na ciki to akida ne mai kyau to sai zaman to dukkan sahabbai kakafin su ga baki ɗaya ra'ayinsu ɗaya akan akida ba su da bambanci na amirashin jaddi na al-ikhwa eh sahabbai sun samu sabani akan furu'a kama abin da ya shafi gadon kaka daga cikin yan uwa shin kaka in ya hadu da yan uwa yaya hukuncin gadon shi kaka in ya hadu da yan uwa kaka zai yi gado ko kuma yan uwa za su yi gado ko ba za su yi ba akwai mazhaba na Aliyu bin Abi Talib mai cewa kaka idan ya hadu da yan uwa kaka yana matsayin uba ne idan uba ya hadu da yan uwa ya matsayin yan uwa suna da gado ɗan uwa ba su da gado to ai kaka shi ma uba ne Baka duk inda akwai kaka to ƴan uwa ba za su yi gado ba akwai wannan mazhaba din shine mazhaban Aliyu bin Abi Talib amma mazhaban zai bin Sabit shine yace aljaddu yuqasimul ikhwa shi kaka zai yi rabebeniya tare da ƴan uwa ne kaka tare da ƴan uwa za su yi gado kaka zai duba tukuna in ya ga cewa ya karbi asalin kasan shi shi ya fi sauki sai ya karba in kuma ya ga yan uwan ba su da yawa sai ce shi maɗan wani uwa ne ya ga mamaki ya rasu ba shi da yaya ya bar ɗan uwa guda ɗaya. sai ce shi ma shi ma uwa ne ko ya bar yar uwa guda ɗaya? sai ya shiga a yi lil zakar misal hazul unsayin sai a kasa dukiya uku kaka ya kwashi biyu ta dauki ɗaya. amma in ya ga yan uwan na da yawa sai ya tada rikici shi a bashi rawan shi an gano wannan wannan shine mazhaban zaid bin thabit wanda shine mazhaban da imam malik ya bada fatawa da shi an gano wannan a nan kotunan najeriya kakab yanzu kaka yana shiga cikin yan uwa ya gado in ya ga cewa akwai maslaha in ba maslaha sai ya koma ga asarar raban shi an gano wannan to irin wannan matsala din an samu sabani tsakanin sahabbai to akwai ire-iren wayannan masayin din wanda sahabbai sun yi sabani kan furu'a amma kan aqida la sahabbai ga saki da su ɗaya ne بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هكذا sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kasance a Makka كان manzan Allah sallallahu alaihi عليه وسلم يمر ببعض ga sauran musulmi alhalin ana yi musu azaba saboda Allah ana yi musu azaba saboda sun rike addini annabi yana wucewa yana gani kirkiri ana yi musu azaba sai ya umurce su da haƙuri kuma ya yi musu albishir da aljanna kamar yadda ya yi wa ammar bin yasir da mahaifiyarsa da mahaifinsa ko wata rana manzo Allah yana wucewa sallallahu alaihi wasallam sai ya ga ammar bin yasir da mahaifinsa da mahaifiyarsa sumayya an daure su ana ta gana musu azaba ana sanya karfe a wuta sai ya jajawur a nana musu annabi yana wucewa kuma babu abin da zai iya lokacin lokacin musulunci ba shi da ƙarfi a maka. sai dai annabi ya ce musu sobaran ali yasir fa inna kuma aljanna ku yi haƙuri ya ku iyalan yasir domin lalle ku yi haƙuri sakamakon ku aljanna ina ba san gane kaga anan wajen ai sai manzo Allah ya kundin bala yayi kabbara ya ce ko da bala'i ya karbo su ko amma manzo Allah bai yi kundin bala ba haka ya ce su yi haƙuri sakamakon su aljanna me yasa na na ban ji ba yau wa zarru mafasi wannan ka'ida din dole ne masu da'awa su ringa amfani da wannan ka'ida din an gane kada mutum ya ringa bin doron nassi ya ce musulmi Allah Allah ya ce musulmi mai izza ne babu yadda zai musulmi ya yarda da wulakanci falillahi izzatu wal rasulihi wal mu'minin ina ba ta gane Allah shi ce da izza da manzansa da mu'minai saka ba za mu yarda da wulakanci ba wallahi ko ba mu da yawa wallahi ba za mu yarda a wulakanta mu ba to sai ka duba kai din nan da kace kana musulunci musulunci wa kake yi manzan Allah da Allah ya aiko shi da addini a lokacin da musulmi suke da rauni wato Allah ta'ala ya ce su yi hakuri kuma sun yi hakuri. musulmi sun rayu cikin hakuri an cutar da su shi kashi manzan Allah an cutar da shi wasu daga cikin sahabban an kashe su wasu daga cikin sahabban an azabtar da su amma kuma duk da haka suka yi haƙuri akwai khabbab bin arad lokacin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam jikin shi gaba ɗaya duk alama na wuta ana sa karfe sai ya jaja wurin anana mishi a jiki khabbab bin arad hankalin shi ya tashi ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah ala sadu ulana ala tattaziru lana shi ya rasu ba za ka roƙa mana Allah ba ya aiko da mala'iku a azabtar da wa'annan kafiran suna gana mana azaba shin ba za ka nema mana taimakon Allah ba an ce annabi yana kwance wato a Ka'aba ya yi fulo da Ka'aba sai annabi ya gyara zama ya ce ya kai kabab ka bani mamaki wato dan wannan azaban da aka yi ma shi ne karkice haka misali ya ce ya kasance wanda suka zo gabaninku ana haƙa rami idan aka haka rami sai a zira mutum cikin wannan rami a zo da zarto a sa a tsakiyar kansa ana ta yankawa ana yankawa akan yayi ridda annabi ya ce wallahi ma ya sudduhu zalika an dini ce wallahi wannan yanka shi da ake da wannan zarto baya kange shi daga addini sai annabi ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-rakib min sana'a ila hadar maut la yakhafu illa Allah wal dhi'bu ala ganamihi walakin nakum tasajilun yace wallahi Allah zai cika al'amarin musulunci in kuka yi hakuri har sai matafiyi yayi tafiya daga Sana'a al-Yaman zuwa ga Hadramaut baya tsoron kowa sai Allah sai kuma kerkeci akan dabbobin sa amma kuna gaggawa ne haka duk wannan ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan ka'ida daru mafasid muqaddamun ala jalbul a idan musulmi suna raye a ƙasa irin China ƙasa irin India wanda musulmi suke da rauni kwarai da gaske a nan wajen sai ya zamanto musulmi suka fara ilanin jihadi a china sun yi amfani da wani ka'idan kaga ba su yi ba me suke bukata su yi a china shine a yi ta haƙuri ana ta da'awa a yi ta haƙuri ana da'awa ana karatu har allah ya hukunta al'amuransa na'am annabi yana musu albishir da aljanna in suka yi haƙuri hakika an kashe wani sashe daga cikin su kamar sumayya radiyallahu anha an kashe ta manzan Allah sallallahu alaihi bai yi umarni ba a wannan lokaci da yin yaki an gane wannan ko bai yi umarni ba da yin yaki a wannan lokaci kuma bai yi umarni da a yi kisan gilla ba bai ce aje a yi kisan gilla a koye ba ce to wane su waye masu cutar da mu bari a san ko su waye a bi su a yi musu kisan mummuke to in kai wannan in ta tashi ba eh idan kuka zo kuka iftiyar kuka kashe wani a boye daga bai aka gano masu kisan aka gano cewa musulmi ne masu kisan mai biya tunani za a bi ku ne gaba ɗaya a murkushe ku da awa ta tsaya kenan cak in ku ɗari ne sai an bi ku gaba ɗaya an yanka ku dukan ku saka wa'annan masu cutar da ku mai kwan ɗaukan wannan mataki ku yi ta haƙuri ana karantar da mutane lokaci zai zo nan gaba wanda in an ce a taba kuma ba ku tabuwa an gano wannan ko to wannan shine ma ya tarattabu ala zalika min al-masalih saboda abin da yake biyowa baya akan wannan na ainihin barna abin da ya fi girma fiye da barnan ainihin azabtar da wasu sashi daga cikinsu nan ana azabtar da wasu ne to in kuka yi wannan kisan gilla din za a koma dukkan ku gaba ɗaya za a azabtar har da shugaban da'awan gaba ɗaya sai ya zama to an share da awon daga doron kasa gabaki ta. shi ne mafsada barna na tumbuke musulmai gabaki ɗaya alhali musulman yan kaɗan ne su ba su da yawa a tumbuke su gaba ɗaya a doron ƙasa an gane wani hudu na a lokacin da mutanen bai asul akaba daga cikin ansar suna so su kai hari ga mutanen mina lokacin mutanen bai asina haka ba ba su wuce saba'in da wani abu ba sun taho daga madina a lokacin sai suna so su zo su kai hari ga ainihin kafinan da suke aikin hajji amina a gane me kuke tunani da annabi ya kyale su sun kai wannan hari kuma an gano cewa manzan Allah ne ya turo su me kuke tunanin zai faru ga manzan Allah da musulmi gaba ɗaya a wannan lokaci wahum na'imun su mutanen mina din suna bacci sai ka kafirai suka nufin bari su kai musu a sai mutanen madina suka yi nufin cewa bari su kai musu hari su kashe su baki daya sai manzan Allah ya hana su me yasa ya hana su tsoro a'a maslaha an gane ya hana su ne saboda maslaha domin ga manzan Allah ya kyale su to sakamakon ba zai yi kyau ga musulmi ba eh walam takun hadhihi siyasatu fi dhaka al jugunan irin wannan siyasa a wannan lokaci bai kasance ragwantaka ba ba a ce manzan Allah rago ba ne matsoraci bai kasance raki ba misali bai kasance tabarwa ga musulmai ba saboda ƙa'ida na shari'a na asali shi ne jure ma wato na ƙasa-ƙasa daga cikin barna guda biyu jure ma na ƙasa-ƙasa daga cikin barna guda biyu in akwai barna guda biyu wanda dole sai ka faɗa cikinsu su dukan su barna ne sai mutum ya duba wanne ne na kasa kasa sai ya aikata an gane in ba haka ba kuwa musulmi ba za su iya rayuwa a duniya ba domin za ka rayu a wani waje wanda duk inda ka dumfara barna ne kawai to in ya zama to duk inda ka dumfara barna ne baka iya ruwa ba an bi ka a guje ga ruwa ga kuma ga ruwa mai zurfi ga wuta. ga wuta iya ruwa ba an bi ka a guje shin za ka fada a wuta ne don baka iya ruwa ba ko za ka fada a ruwan ne ka yi haƙuri haka na tunda lallai sai ka fada ɗaya daga ciki eh sai mutum ya fada ruwa saboda in ya fada ruwa in yayi sa'a zai iya fita in yayi sa'a sai ya kama wani ice ko yayi sa'a sai ya ga wani mutum wanda ya iya ruwa kila yana fadawa kuma sai sai ga Allah ya taimake shi wani mutum ya iya ruwa ya ganshi ya taimake shi ya fitar da shi daga wajen amma in ka fada wuta babu hanyar za ba cece ka dole sai ka kone to ga barna ne guda biyu a ka'ida in kana rayuwa a cikin waje wanda babu hanyar tsira sai ka fada cikin barna guda biyu sai ka duba menene ya fi sauƙi a gare ka sai ka aikata an gane idan har ainihin du'at ba su da wannan ƙa'ida, to da wuya su iya rayuwa to sunan da awa ko matacciya musamman irin zamanin da muke ciki yanzu yanzu muna cikin zamani wanda akwai mafasid da yawa za ka rayu a ƙasashe wanda ba sa gudanar da tsarin musulunci farnan suna da yawa to kuma kana so ka rayu a matsayinka na musulmi ka yi da'awa yaya za ka yi da'awa a irin wannan ƙasa ɗin misali haka dole sai ka duba wannan ƙa'ida na darul mafasi muqaddamun ala jalabul masalih kai irin haƙurin da manzon Allah ya yana kallon gumaka 360 a Ka'aba ya kyala wayannan gumaka har shekara 23 bai taba zuba ka zaka yi wannan haƙurin a ce masallacin ku ne kullum zaka shigo ka ga manya-manyan gumaka ka zo ka yi sallah wani lokaci a haɗa sau kana haɗa sau gunki na goganka an gane wani lokaci wani kukan kura zai yi sai dai ga gunki a ƙasa ko to amma manzo Allah haka yake wafi sahabbai suke da wafi suke haƙuri da wayannan gumaka har shekara 23 sai da aka yi fatawu makka sannan aka taɓa wayannan gumakan me kuce tunani da a ce manzan Allah ba mai hangen nesa ba ne da irin malamai ne na wannan zamani yan caji misali yan hamasa su ba da fatawa su ce wallahi a sa bom wa'annan gumaka a tarwatsa su kuma an gane cewa wasu ma saboda ta'addanci sun ce kungiya mu yan kungiya kaza mu muke da alhakin sanya wannan bom din kaga sun nuna kansu sai dai ai ta tsamo su ɗaya bayan ɗaya ana kai su lahira ina ba ina gane wannan sun to kamar kuda mai sha'awar shan zuma kafa kuda in tana sha'awar shan zuma yaya za ta yi kundin bala ta fada cikin mai zuma daga nan kuma sai mai sai ta fito za ta fice nan, an gane yayi za ta sha zuman tabbas amma fa daga nan kuma ba za ta ƙara shan wani zuma ba sai a lahira in har ta yi sa'a ta shiga aljanna ke ta sha giya ta sha zuman aljanna <laughs> an fahimta ko to wannan shine abinda manzo Allah ya duba kaga yayi hakuri yana kallon gumaka har shekara 23 wannan shine abinda manzo Allah ya duba ya kyale Abdullahi bin Ubay bin Salul yana ta cutar da shi lokaci mai tsawo Umar ya zara takobi ya ce ya Rasulullah ko in kai shi lahira ne annabi ya ce la ya shi kada a ce annabi Muhammad na kashe sahabbansa haka sai annabi ya amfani da wannan ka'ida na garu mafasi muqaddamun ala jalb al masalih ko annabi ya ƙi rusa ka'aba ya ƙi rusa ka'aba ya sace gininta saboda kada mutanensa su yi rida ya ce ya ke aisha laula an na ƙaumake hadisu ahadin bi jahiliya la hadamtul ka'aba hajaran hajaran wa banaituha ala qawaid ibrahim da ba dan mutanen ki sababbin musulunta bane da na rusa ka'aba dutse dutse in gina shi akan qawaid ibrahim to me kuke tunani inda malaman yanzu ne shin gina ka'aban dai maslaha ne ko ba laifi ne ba ko to wallahi sai an gina ko da ana ha maza ha mata kama ka manzo Allah mai hangen nesa wanda yake ya san abin da yake a cikin da'awa sai ya hango barna in yace zai rusa zai janyo wato an gina masallaci amma masallata sun yi rinda. masu sallan ba su to me gina aka yi ga masallaci ne kato an gina shi an mai kwalliya gaba ɗaya amma masu sun yi rida to ai gara a yi sallah a filin Allah ba masallacin ma da a samu masallaci ba masu sallah da a samu masallata ba masallaci yaya olebi ko ma a samu masallata ba masallaci to wannan shine abin da manzo Allah ya duba a gani ya hakura har ba duniya ba bai gina wannan Ka'aba akan da Ibrahim ba bai gina ba har ba duniya ashe kenan malami mai da'awa yana iya hango wani abu maslaha ne kirikiri maslaha ne amma in ya taba shi ya taba usuli ya dodo sai ya hakura sai ya bar wannan abun ba wai dan abun bai da kyau bane a'a abun na da kyau amma in ya taba shi zai janyo barna wanda ya ninninka maslahan da aka samu a gane to a koda yaushe dole ne du'at su dinga duba kaza in nayi kaza zan samu riba amma hasaran da zai biyo baya ya yake a gane na'am insha Allah na'am al-usul min ilm al-usul bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim samu al-ilm raba raban ilimi ilimi ya kaskashi biyu akwai ilmun zaruri akwai ilmun nazari shi zaruri shine abin da riskan abin sani a cikinsa laluri ne dole ne a riske shi ta inda ana matsuwa zuwa ga sanin wannan abun dole ne a san wannan abun ba tare da an yi nazari ba ko tunani ko neman kama hujja wato da zaran an faɗe shi mutum zai fahimci haka abin yake baya buƙatar sai an yi dogon nazari ko kuma baya buƙatar sai an kafa hujja an nemi dalili kamar sanin cewa kullu ya fi juzu'i in na ce biredi gaba ɗaya biredi ɗaya da rabin biredi in na ce biredi ɗaya ya fi rabin biredi girma shin wannan na bukata a ce sai na kawo hujja cikin ƙul'ani, ko hadisi wannan shine ilmu zaruri wani ya ce wani ya ce misali da dubu ɗaya da ɗari biyar an gane dubu ɗaya ta fi ɗari biyar girma sai ya ce sai ka kawo hujja wallahi ban yadda ba wani aya ne ko wani hadisi ya ce dubu ɗaya ya fi ɗari biyar Tun ka gaba da mutum wanda ya ce wannan ya zaka shi eh ya tsira ta faɗa ya ce ku kawai sai ku ringa kawo san rai in ba san rai ba yaya mutum zai zo ya ce dubu ɗaya fa ɗari biyar sai wannan wannan sada wannan a ne wallahi to kaji mutum ya faɗi wannan ya zaka yi da shi sai ka ka ce salamu alaikum kawai ka ne shi kawai ka tafi ya fi ƙarfinka wa izal bayyana lam tughni shay'an falki masul huda bihin na anahu idan hujja bai wadatar da wani abu ba to neman shirya ga mutane wahala ne rana ta fito ga tsanan cikakkiya ka ce ga rana yake ce sai ka kawo mai hujja ka ce ina hujja da wani hujja na ka ce mai rana ta fito yana tawa fada sai ka silale ka bashi waje ka san akwai bayani don kuma za ka iya taimakon shi ga ɗauko mai likita ko to wannan in an ce ilmu daruri shine da, idrakul ma'alum fihi riskan abin sani a gare shi laluri ne mana dole ne ana faɗa ko ka gamsu da zarar an gaya maka baka buƙatar dogon tunani kafin ka gamsu shine ilmu daruri amma abin da sai mutum ya yi tunani kafin ya gamsu ana kiran shi ilmun nazari an gane to shine malam ya kawo anan kamar mutum ya riski cewa kullu ya fi juzuhi shin wannan na bukatar dalili ana faɗa ko jahili ne zai gamsu na'am wa annan nar harra ko kuma a ce wuta tana da zafi yana buƙatar ƙarin bayani ya za a yi san sanar zafi cewa za a yi ko san hannu ga gani shikenan in ya tsaya zai ba samun lokacin cewa abin da za a yi kawai san hannu ga gani kaga in san hannu san ce to yanzu yaya kaga yanzu ya bai buƙatar wani hujja cikin Qur'ani ko hadisi ana faɗa ya gamsu annan muhammadan rasulullah kuma lalle annabi Muhammad manzan Allah ne a matsayin shi na musulmi yana bukatar wani dalili a'a thaniyan wan nazar akwai wannan shine za a ce mutum yayi inkarin al-ma'lum min ad-din bi darura aka ce yace shi wallahi bai yarda cewa annabi Muhammad manzan Allah bane bai buƙatar iqamatul hujja wa izalatu shubha kawai kafiri ne kawai yace shi bai yarda cewa Ka'aba na ake zuwa aikin hajji ba shi san bai yarda ba ana zuwa aikin hajji ne hubari to wannan wannan magana da ya faɗa kawai wannan kawai kafiri ne bai buƙatar wani ƙarin bayani in dai lafiyar shi lau to ba a sa shi daga cikin musulunci saboda yayi inkarin abin da yake ma'lumi na dini bi darura duk wani musulmi da zarar an kira Ka'aba ba ja ko yace shi yana son dalili akan cewa sai an yi sallah a masallaci me dalili me wa yace ma annabi zuwa masallaci yi sallah to wannan na buƙatar sai an zo da shi an kawo mai hujja bai bukata kun gane yayi ko kuma alqur'ani littafin musulmi ne waye ce haka wannan yayi inkarin abin da yake ma'lum min addini bi darura kai tsaye wannan kafiri ne shi yawwa sannan ilmun nazari mata ta ila nazarin wasu shi ne yake bukatar nazari da kuma kafa hujja yana bukatar nazari da kuma neman dalili da kafa dalili kafin a gamsu kamar sanin wajabcin niyya a cikin sallah yana buƙatar sai ka kawo hujja ga mutum sannan ya gamsu cewa dole sai an yi niyya a cikin sallah بسم الله الرحمن الرحيم sai na ce shi yana daga cikin akalaniyin hmm, wato wato ƴaƴan eh, mutazilawa ɗan tsaki na mutazilawa ka lura hmm. ala sahibi fadilul islam yato eh, shine wannan shine kuskuren wannan sahibi fadilul islam na Ahmad Amin din wannan huwa huwa min al-aqlani magana shine ake magana wajen rubutu akai kuskure an gane sahibi fadilul islam shine Ahmad Amin an gane shi wannan bawan Allah shine akai taliki a ƙasa cewa yana daga cikin akalaniyin wato ‘ya'yan mutazilawa ka lura da wannan shi ahmad amin yana yin ta'aliki akan wannan ra'ayi din sai ya tafi zuwa ga raunin ra'ayi ra'ayin da ke cewa ainihin wasil bin yatsa dalilin da ya sanya wato shi hassan basari ya sa musu suna mutazila saboda wasil bin yatsa bayan ya ba da fatawa akan murtakibul kabira sai wasu bin hada sai ya matsa ya koma zuwa ga wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci sai tsaya a wajen sai mabiyan shi suka bi shi kenan yayi wa malamin shi tawaye kenan sai malamin shi hasal Basri zai cewa ita zalami wasil wasil ya nisance ni dalilin da yasa aka samu suna mutazila kenan an gane me dalili saboda wasil bayan ya zo ya bada fatawa akan mutashil kabira sai kuma ya matsa ya koma gefe a wani gishikin masallaci ya koma yana tabbatar da aqidansa to anan wajen tunda yanzu shi ma ya ware majalisin shi daban sai Hassan Basri ya ce menene ita zalana wasil wasil ya nisance mu to shi Ahmad Amin wanda muka ce yana daga cikin Mu'tazila shi ma shi ma daga cikin Mu'tazilawa yana ta'aliki akan wannan ra'ayin sai ya tafi ila tad'ifihi ya tafi zuwa ga raunin ra'ayin nan cewa wannan ra'ayi cewa dalilin sanya suna mutazilawa saboda wasil bin aqa ya matsa daga majalisin hasal basri yace shi ana shi ganin wannan ra'ayi mai rauni ne yace saboda sabubba da yawa sai daga cikin sa lallai shirantuwan wasil ko amr bin ubay daga wata halka a wata masallaci zuwa ga wata halka yace ba wani al'amari muhimmi ba ne, don kawai yanzu a cikin masallaci akwai masallacin babba ne sai ya dan tashi daga nan halkan malam sai ya je shi ma ya kafa nashi halka a can wajen to ai ba wani al'amari muhimmi ba ne, in ji shi Ahmad Amin wanda har ya inganta a laƙaba mu wata ƙungiya suna saboda wannan an ta kuna tasmiya muta'alliqa bil jawhar abin da yafi dacewa ya zama wannan suna Yara ta yi da wani abu na hakika labil ard ba da abinda yake wato ma'anawi ba ba abinda yake wato hankali wato abinda abinda yake ba wato yara ta yi da hakikanin abu ba da abinda yake ma'anawi ba sai na ce to ni gaskiya a waje na ni ina ganin cewa dalilin raunan wannan magana ni bai bayyana gare ni ba a'a wannan al'amari ne muhimmi a dalibi. da yana karatu a wajenka yana karatu rana ɗaya kawai sai ce yanzu ya fi ƙarfinka sai koma gefe shi ma ya dasa nashi majalisi a cikin masallaci kai kana yin naka shi ma ɗalibin yana yin nashi shi ma ya ja nashi dukan shin malamin ba zai tasirantu da abin ba wannan matsawan wanda ɗalibin ya yi ba zai yi wa malamin tasiri ba zai yi wa malamin tasiri to ai tasiri ya yi wa malamin har malamin ya ce ita zala na wasil wasil ya nisance mu ya tashi daga majalisunmu ya ji ya kafa nashi na basan gane so da wannan magana na ahmad amin bai samu shiga ba domin wasil bin hada ya muna na ladabinsa ya bayyana da abin da ya nade a cikin zuciyarsa ya tube rigan kunya da rigan mutunci ya matsa daga majalisin malaminsa sai ya rikan makan shi wani majalisi fi makanin akar a wani waje daban a ɗai wato kusa da ɗaya daga cikin ginshiɗai. kuma a gefen shi akwai ɗaliban shi da mabiyansa ai dole wannan ya tasiri ga malam sai Hassan albasar ya ce rahimahullah ai ita na wasil wasil ya nisance mu ai ya kashi daga majalisinmu ya koma nashi yanzu ya nisace mu wato ya faɗi wannan saboda nuna fushi daga aikin ɗalibin shi wannan to wannan ya wadatar a kira su da wannan suna mutazila wato magana ahmad amir a waje na wannan magana ba mai gamsarwa ba ne kai maganan shi wannan shi ya fi cancanta a wurgar kuma a raunana ka lura domin shi farko dai bai yi magana kan sanadin maganan ba shi bai ce wai maganan bai inganta ba shi ya karyata ne kawai da ka da hankalin shi an gane ko ba wai ya kawo sanadi bane ce to hadisin nan wannan magana wato sanadin shi bai inganta ba ya kasance farko abin da ya kamata Ahmad Amir ya aikata shine ya binciko isnadin wannan labari da gaske ne Hassan al-Basri ya faɗi haka ya bi ta hanyar malaman hadisi domin isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama a cikin addini sannan bayan wannan sai kuma ya koma zuwa ga masani in har zai yiwu sai dai shi amar amin bai bi wannan ka'ida muhimmiya ba sai ya yi nuni kan raunin abin da ya tafi zuwa gare shi hmm. bawan Allah yana tambaya cewa manzo sallallahu alaihi ya taba rusa masallaci eh za mu ce ya taba rusa masallaci wannan masjidul dirar din nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi zai tafi tabuka sai aka samu wasu jama'a daga cikin munafikai sun gina masallaci a sai suka zo suka kira annabi cewa ya zo ya yi sallah a cikin masallacin saboda a zo a buɗe masallacin a fara yin sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce musu to su bari sai ya dawo daga yakin tabuka to lokacin da manzo Allah ya dawo daga tabuka a hanya sai Allah ya sanar da shi cewa wannan masallaci an gina ne domin raba kan mutane an gina ne domin a yaƙi musulmi domin a ringa tara makamai ana tara makiya a zo a yaƙi musulmi shine sai Allah ya umarci manzo Allah cewa kawai yana dawowa ya rusa wannan masallaci yace kuma kada wani musulmi ya kuskure ya yi sallah a ciki wallazi na takazo masjidan dirara wa kufran وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن هارب liman haraba من قبل rasulahu min qabl to wannan hadisin wato wannan ayan kai wato ka duba cikin tafsir na ibnu kasir ya kawo manzo Allah yana dawowa yasa aka rusa wannan masallacin an gane to nan wajen ka duba cikin tafsiri na qurbabi kaga irin tattaunawa da malamai suka yi akan in an gina masallaci ya zama to wannan masallacin wato zai iya kawo rabuwan kan mutane wato za a rusa wannan masallaci ko da masallacin yana da kyau a rusa masallacin na a mai da shi bola saboda haka akwai lokacin da yake halatta a rusa masallaci in masallacin an gina shi ne kan bid'a ko an gina shi ne don a kawo rabuwan kan musulmi ko wani abu wanda zai kawo hadari ga musulunci da musulmi za a iya rusa shi ko an gina masallaci akan kabari ya zama to kabarin shi ya fara zuwa kafin masallacin to sai a rusa masallacin a bar kabarin in ko masallacin da ya riga zuwa sai a haƙe kabarin a kai shi wani waje a bar masallacin amma masallaci da kabari ba sa haduwa Allahu a'lam in har ya zamanto da gaske yana da kwarkwara din a gani a wannan zamanin a Najeriya ko wani mai kwarkwara kuma kwarkwaran ta kwarkwarantu ko kuma kawai ya ɗauko wata farka ce ya kira ta kwarkwara wasu a wannan zamanin sukan ɗibo karuwai su aje su ce su ne A gani amma ba a samun bayi maza me yasa sai bayi mata kawai ke samu a najeriya yanzu kai a najeriya za ka yi dace kai bawa ne kana kai ƙara wajen 'yan sanda za a ɗauka maka fansa saboda ka wato Najeriya babu wasu bayi an ga an zauna lokacin da turawa suka zo an zauna an yarjejeniya an gane cewa dukkan musulmi gaba ke ɗaya wanda suke da bayi yadda za su yanta bayansu kada a ƙara ganin wani da bayi aka ce an yadda kuma aka sa hannu to irin wannan yarjejeniya daidai yake da yarjejeniya na sulhul hudaybiya idan an ga an yi wannan yarjejeniya an rubuta to ba mu da daman mu saba to yanzu a Najeriya haramun ne a ga wani mutum da baiwa ko farfara saboda an riga an sanya hannu na yarjejeniya cewa kada mu yi in har muna so mallaki bayi sai mun ƙara zama da wayannan kafiran to mu ce yanzu wannan yarjejeniya da muka yi mun warware shi an gane yanzu yanzu za mu ci gaba da bayi in kuna ganin za ku iya yakan mu bismillah shikenan sai mu dawo da bayi mu da kwarkwarorin mu ila ma su ma kansu mu kama su a matsayin bayin an fahimci wannan ko saboda haka amma in har da gaske ya zama to mutum yana da mata hudu zai iya mallakan kwarkwara ko guda nawa ne ba masa iyaka ba kwarkwara ba mata aure ba ne za ka iya mallakan mata hudu kwarkwara goma wannan babu laifi insha Allah amma an gane musulunci in har sharadin mallakan kwarkwaran ya zo Allahu a'lam ma'ana da mutum zai fi shirin isha na da mutum ayyukan masu yawon Qur'ani san to mafi dai mutum ya yi addu'a a cikin ruwa akwai malaman da suke ganin mutum zai iya yin wannan amma mafi alkhairi mutum ya yi addu'a a cikin ruwa ya tofa ya sha ya fi alkhairi da wannan rubutun Allahu alam na?

da muka ce dai sun idinawa masu kama wajen to muka ce su kuma waɗanda suke gani an tare musu yi hakuri din ai da daɗi ma da mutum ya zo karatu shine ai tunda na faɗa mutum ya zo karatu kaga sai ai hakuri da shi ai eh wannan abin da ya aje ko da ya cutar da kai ka dai amfani da wannan daru na fasit din eh da zuma kai karatun shi yawwa wani lokaci kana cutuwa amma saboda maslaha in ka taɓa wani abu za ku ɓata da mutum sai ka kau da kai kamar baka san shi ba kuma ka san ana cutar da kai din an gane an ce ya ishi mutum aibi ya ce wai duk haƙƙin shi gaba ɗaya sai ya karba in ka ce duk haƙƙin ka sai ka karba ba za ka zauna lafiya da mutane ba wani lokaci za ka ɗan kau da kai ga haƙƙin ka san ana zaluntar ka kai kamar baka sani ba eh wannan shi ne a in sha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk